bayanai na nuni da cewa tun daga wannan rana ce sai majalisar ɗinkin duniya ta hanyar ƙirƙiro kuduri na 47 mai lamba 196 ta amince da kasancewar ranar 17 ga watan oktoban kowace shekara a matsayin ranar kawar da talauci ta duniya da kuma gayyatar dukkan ƙasashe da su keɓe ranar domin gabatarwa da kuma wayar da kan mutane cikin tsare-tsaren gwamnatoci game da batun kawar da talauci ga sakon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mr antonio guterres ga al'ummomin duniya game da wannan ranar hello everyone today we stand in solidarity with 800 million people around the world who live in extreme poverty sakataren majalisar ɗinkin duniya mr antonio guterres ke jinjinawa al'umma da kuma jaddada goyon baya ga kimanin mutane miliyan 800 da ke cikin kangin talauci a fadin duniya. Many more are threatened by alarming high rates of unemployment, insecurity, inequality, conflict and the effects of climate change. Ya ce akwai wasu da dama da ke fuskantar matsanancin rashin aikin yi da na tsaro, nuna bambanci rikice-rikice da kuma canjin yanayi. Hakan na nufin a saurari ra'ayoyin mutane da ke zanne cikin talauci, sabida haka sai mu haɗa hannu domin kawar da talauci ta hanyar mutunci. Na gode. It means listening to the views and guidance of people living in poverty. Let us join hands to stop poverty altogether in dignity. Thank you. daga bisani na tambayi ra'ayin wani magidanci game da batun kawar da talauci alhamdulillah wannan muhimmiyar rana ce da Allah ya kama kuma yana da kyau da majalisar ɗinkin duniya ta ware wannan rana amma abin nufi shine kamar yanzu nan najeriya ana cewa mun fita ga talauci amma kuma dukkan alamu babu alamar cewa mun fitar ga talauci kuma talauci da alal misali tsakanin 'yan najeriya a zuba takamin kaza kenan mutuka raba sai dai a samu sauki yanzu kamar alal misali an na samu najeriya gwamnatin tarayya ta bada kudade a ba mutane hakkin su kamar su albashi da fensho da gratuity da waɗansu waɗansu an dan tabuka sun dan rage waɗansu kuma ko alamar rage ma ba su ba kuma suna nan sun rike waɗannan kudade ba musan inda za su kai su ba tabbata talauci yana nan gangaram kenan to sai dai a gefe guda ɗaiɗaikun mutane da kuma zababbun wakilan siyasa kan bullo da wasu shirye-shirye domin ba da tallafin rage raɗaɗin talaucewa al'ummominsu. sunana Lami da sabo mu ne ɗaliban wannan na aluwa shili da aka ɗauke mu kuma mun yi godiya sosai allah ya biya shi allah ya sa albarka a rayuwarsa da ta yan uwansa ya kika koya ni na koyi video editing sha allah zai amfane ni za a ba mu da system da kuma video camera din sunana aliyu garba eh, welding and fabrication um, yau rana ne wanda da ku mun farin cikin graduation ɗinmu da ake yi gaskiya wannan sana'a na walda sana'a ne wanda na san insha Allahu zan amfana sosai 100% a ciki kuma zai taimaka mana to na ji farin cikin wannan sana'an da Allah ya sa don ci abinci a ciki taken bikin ranar kawar da talauci na wannan shekara shine amsa yekuwar ranar 17 watan oktoba don kawar da talauci hanyar zaman lafiya don tabbatar da al'umma dunkulalliya abdulhamid muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya